Masu matsalar cutar yoyon fitsari na fuskantar matsananciyar tsangwama daga makusantansu, lamarin da ke ƙara janyo na ƙaso wa zamantakewar iyali. Alkaluman da hukumar lafiya ta wallafa na nuni da cewa Najeriya ke kan gaba a cikin ƙasashen da ke da masu cutar a duniya da mata tsakanin dubu ɗari takwas zuwa miliyan ɗaya ake kuma samun mata dubu ishirin da ke samun cutar yoyon fitsari a kowace shekara. Cibiyar tallafawa masu cutar yoyon fitsari da ke asibitin ƙwararru ta jami'ar Bingham wanda aka fi sani da jan kwano a nan Jos ta gudanar da aiki wa masu cutar da dama kuma sun samu waraka. Wasu masu ɗauke da cutar da na tarar ana musu jinya a cibiyar sun bayyana irin ukubar da suke fuskanta daga iyalansu. Esther Monday, amini aiki ne shin na samu damuwa nan. mijin ya ki ne washi bai so ni ba na lallace iyaye na masu sun ce wani ina warin fisari ba su zo kusa da ni ba na sha wahala na sha wahala yanzu na zo asibiti ne ma ana taimake mutane aiki kyauta abinci kyauta sunana beauty bakwa wala na sama sare ne a yi min aiki na ba ni da damuwa ba na samu sauki ne ba zan yi karya ba mai gida na ya kauce na ji zai yare ya yashe ni ba zai iya koma kuma ba suna na su zama kifas na samu wannan cuta don zan aifu. na fara na guda ranar sati da asuba sai ne ranar ladi ba mu haifu ba mun da an doke ne an kai ne asibiti aka yi operation sai aka cire yaro yaro baya da rai. Ai saurayin da ma na samu wannan jiki da shi man ko sisin shi man bai biya ba duk nauyin nan daga wurin iyayena ne. ya manta da ne wai mene za a yi da masu yoyon fusari. Mafi yawan waɗanda ke zuwa cibiyar don neman magani mata ne waɗanda ba su da ƙarfin tattalin arziki ba su kuma da isasshen ilimin boko. Madam Angelina Ozim ita ce babban jami'ar lafiya a cibiyar taimakawa masu cutar yoyon fitsari a asibitin Jan Kwano Jos. Ta fara ne da cewar majinyatan na zuwa ne daga ciki da wajen Najeriya. Akwai wadansu daga Niger, da Cameroon, da Maiduguri, da East, ko ina Najeriya har a waje suna zuwa. ya kuke taimaka musu cbm da fustula foundation su ne suna taimake mu a yi musu aiki da yawa suna warke akwai wani ya kwana shakara uku muyi muyi ya tofi babu ya ce mu ina wuri sai ta je mai gidansu suna bari su sun gani suna da yoyo fisari sai su seke su akan wannan muna roko tamako Duk da ƙoƙarin da ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin gwamnati ke yi na tallafawa masu cutar yoyon fitsarin, babban abin da suke bukata shine al'umma su nuna musu ƙauna, su ba su tallafin da ya dace don rayuwarsu ta daidaita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.